al'ummar yankin kerawa a karamar hukumar gabin jihar kaduna dai sun ce yanzu haka akwai garuruwa sama da guda talatin waɗanda al'ummar su suka ƙauracewa garuruwan saboda har-haren 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane alhaji ɗaya Bukerawa kansila ne da ke wakiltar yankin kuma ya ce yanzu haka akwai mutane sama da ɗari da ke hannun masu garkuwa da mutanen da aka rasa yadda za a yi a kubutar da su. Muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa, yanzu muna da gari ɗaya ɗaya talatin da ɗaya wanda suka tashi a mazaɓana na kerawa da wani sashi na sabon Benin Ward. Yanzu an sace mana mutum ɗari da biyar. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa da sababbin hafsoshin soja da aka kawo. Ina roƙonsu, igabi local gamman muna cikin wani hali na kunci da masifa na bala'i. Sojojin da aka zuba ba sa wuce mutum hamsin barayi nan suna fitowa sama da mutum ɗari biyu ba za su iya faɗa musu ba akwai wanda suka je kai kuɗin ɗan kuɗin suka je kaiwa da su da kuɗin duka an haɗa an rike akwai mutane suka je kai kuɗi su ma an kashe su mutum biyar. wannan matsalar tsaro da yana zuwa ne kwanaki kaɗan da alkawarin da wasu 'yan bindiga suka yi wa fitaccen malamin addinin musulunci nan sheikh ahmad abakar gumi a lokacin da ya zauna da su na cewa za su aje makamai ba za su ci gaba da sace mutane ba. wani ɗan sintiri a yankin kerawan ya ce abin ma dai ƙara ƙaruwa kawai yake bayan wancan zama. Ina cikin wanda suke shiga dajin nan. To baran gyama radda ake sulura na aka shiga iyatawa an shiga garin Anaba shekaran jiya karfe biyu na rana suka shiga Anaba. An zo nan kaɗanya rana ɗaya an kwashe mutum ishirin da takwas. Cikin mutanen da aka kwasa akwai tsohuwa wadda aka tashi ta bacci wallahi tashi shekara tamanin aka harbe ta a wuya. Ta mutu nan take akwai yaron ta ɗan jika ɗan shekara hudu an harbe shi a hannu. Akwai mutanen da suka zo maulidi hayan dam an zo an kwashe 'yan maulidin da mutanen garin yanzu idan ka taso tun daga anaba wallahi baka da wani gari wanda yake da sauran mutane sai ka zo daɗin kowa to ka tashe su baka sani sai lamban zango daga nan sai Zariya shi ke kenan inna lillahi inna ilaihi raji'un mai yiwa kuma hauhawar hararen da ake samu a sassan jihar Kaduna ce ta sa rindinar soja ta kawo wasu sojoji mata a jiya Laraba da nufin kawo sauyi a yadda ake yaƙi da ɗayan ta'adda gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya yi karin haske a kan kokarin da jami'an tsaron ke yi a lokacin da ya karɓo waɗannan sojoji mata eh to kullum eh, gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan kokarin su na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha eh, mun zauna da shugabannin Kananan hukumomin birnin gwari da giwa mun tattauna da su mun nuna musu wuraren da su kansu za su taimaki jami'an tsaro kuma mun gaya musu tsare-tsaren da aka fito da shi na tabbatar da an gama da 'yan ta'addan nan kuma ana nan ana ana karkashe su daga sama daga ƙasa ana nan ana yi amma in an kashe biyar gobe biyar za su taso shi yasa abin kaman ba sauki amma in Allah yadda wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allahu duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba zai je ya da Allah. Dama dai yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari Giwa da Igabi na cikin matsaloli na tsaro na hare-hare da sace mutane domin karɓan kuɗin fansa. Sai dai ana ganin samun sabbin hafsoshin tsaro a Najeriya ka iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan matsala da ake ganin takici takicin cinyewa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.